a wani bincike na musamman da waɗansu masana suka gudanar a arewacin najeriya musamman ma dai kan jihohin da rikice-rikicen 'yan bindiga da dama masu satar mutane suka rikirkita 'yan bindigar da suke afkawa jama'a a ƙauyukansu domin neman kuɗin fansa rahoton na cewa 'ya'yan da aka haifa sakamakon cin zarafin 'yan fashin dajin aƙalla sun kai dubu ɗari biyar Dr. Bashir Kurfi da ke zaman ɗaya daga cikin dattawan jihar Katsina kuma ɗan kwamitin tattaunawa domin samarwa da waɗanda rikicin 'yan bindigar ya ɗaiɗaita da mazaunansu shine ya shaida hakan ga manema labarai. Dr. Kurfi ya ce binciken da suka aiwatar cikin shekarun da aka kwashe ana yaƙi da 'yan fashin dajin ya tabbatar musu da waɗannan alƙalima sakamakon rahotannin da suka tattara daga ƙauyukan mabambanta waɗanda a yanzu haka 'yan bindigar da dama suka mai da su kufai. ya ce mata da dama na kawo musu korafe-korafe na bayanai kan irin mutanen da suke cin zarafin su gami da yi musu fyaɗe da suka haɗar da ƙaramar hukumar batsari ƙaramar hukumar dutsen ma ƙaramar hukumar kankiya sai kuma ƙaramar hukumar ciranci haɗa da ƙaramar hukumar funtuwa da ƙaramar hukumar safana da dai sauransu waɗanda da yawan su tuni al'ummomin su ma suka tsere domin dai gudun faɗawa hannun 'yan bindigar masu cin zarafi ya ci gaba da cewa kafin matsalolin tsaro su ta'azzara a jihar ta katsina akalla motoci ashirin zuwa hamsin ne suke zuwa jihar kano a kowace rana ko kuma jihar sokoto hada da jihar zamfara amma dai a halin yanzu da wuya ka samu motoci biyu zuwa uku ma da suke wannan zirga-zirga domin dai fargabar fadawa hannun 'yan bindigar marasa imani To sai dai ya yi zargin cewa gwamnoni ba sa ƙaunar a miƙa musu 'yan gudun hijirar. Dr. Kurfi ya ce kafin soma su ko shiga harkar sa ido ka'in da na'in. Gwamnoni da mataimakan su ba sa son tallafa wa 'yan gudun hijirar waɗanda a halin yanzu suka koma 'yan rabba na ka wadata mu. gwamnoni da dama dai na ɓoye batun 'yan gudun hijirar ba sa so ake magana su wanda ya ce har yanzu dai 'yan bindigar na can cikin ƙauyuka masu nisan gaske da gari suna ci gaba da afkawa jama'a gami da kwashe musu dukiyoyinsu da raba su da mahallansu da kuma aure matansu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba gwamnati na ɓoye abin ne ba ta son ana faɗa Dr. Kurfi ya ce mafi akasari babu wani guri na musamman da aka tanadar wa 'yan gudun hijirar a makale suke da 'yan uwansu da sauran abokan arziki waɗanda suka dubi Allah da annabin sa suka ga za su iya taimaka musu sannan ya ce sun sha tuntuɓar gwamnatoci wanda ba wai abu ne da ba su sani ba domin dai tallafa wa rayuwar waɗannan 'yan gudun hijira domin kuwa su ma fa 'yan ƙasa ne kamar kowa amma dai har ya zuwa yanzu wannan fafutuka suna ci gaba da yinta babu kuma wani sakamako mai kyau da ta bayar. Dr. Kurfi ya ce girman matsalar tsaro ta wuce tunanin mutane domin shiga gida ake yi kai tsaye ana ɗaukar mata ana auren su ta ƙarfin tsiya ana hallaka su a kwashe musu dukiyoyi kazalika kuma a ƙone su. a wasu ƙauyukan ma 'yan bindigar waya suke yi wa magidanta su ce su kawo musu matansu da yaransu wanda kuma irin wannan yanayi baka da wani zaɓi illa yin hakan wanda kuma a cewarsa gwamnati na sane da duk irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ya ce baya ga kashe-kashen da ake yi ana cin zarafin mata ana aikata fyaɗe ɗan gungu-gungu a kansu dr kurfi ya kara da cewa cikin jimami 'yan bindigar kan yi ayari sama da mutum ɗari ɗauke da manya-manyan makamai su afka a ƙauye wanda ko kafin a ce an kawo wani ɗauki tuni dai sun yi irin ɓarnar da za su yi ya ce har ya zuwa yanzu dai gwamnati zance ne kawai a baki take yi musamman ma dai waɗanda aka matse su sukan yi hakan ba ma tare da son zuciyarsu ba wanda ya ce babu wani tsari ya zuwa yanzu da gwamnatin ta fitar domin dai tallafa wa 'yan gudun hijirar da ke cikin halin kayi daga karshe dr kurfi ya ce matakar dai ana buƙatar a kawo ƙarshen wannan al'amari to fa su ma waɗanda wannan bala'o'i suka faɗawa sai gwamnati ta tsaya ta taimake su tsakani da allah ya kuma ce nasa aikin shine faɗa wa gwamnati abubuwan da suka lura da su musamman na kasu domin dai fatan a gyara kazalika wannan adadi kuma na waɗannan yara suna fata gwamnati za ta yi kallo da kuma wani tanadi na musamman domin dai inganta rayuwarsu gudun abin da a nan gaba idan sun taso barazanar da za su iya kawowa da alamu mata ninka haka a cewar da